أرأيت الرجل بقى يقولون wannan sai dai in an wuce kuntu a ce a ra'aitar rajula ha naku mai ja na aka rubuta sai za ku yana ko karantawa Ni na ga wannan kwalto ce, fa haza ya dulluka على أن الذي ترك الكلاب تصنع بسيدها وسأني كما دشي ما صنع تي أبند تكسو أدبنت أنه بئس ما صنع وأقله حلال باني ونبا وني إيه سابايا ما ما أكيمكو إذا كان ذكاه وهو يستيقن بحياته قبل antum fi zal kilabu مقاتله ya saboda kan shi ne aka ce ya ma ka muka ya je mu can hatta ya halatta shi shi inda yayi yaqini ya yanka shi haka shi can baya an ba kuwa baya a dai rage ciki ya haɗa sau kafi bai tsada namaz matsa shadda qultu ara'aita ar-rajula mutunni ne yursilu kalbahu da ya sake karansa aw ba'dahu ko shahwansa ala saidi fa yatalubuhu sa'a ya neme shi lokaci bai gan shi ba thumma yarji'u al-kalbu karen nan sai dawo anit alabi ثم يعود يساك فتا في الطلب فيأخذ الصيد سيزود نعمة فيقتله يكشش أي وقل عنده kaga nan dai kafin a je an samu gab ya saki karansa ko shahonsa ya tafi ya tafi ya tafi sai ga kare ya sake dawowa ko tsuntsun ya sake dawa faka faka faka ya sake kunnawa ya tafi sai gashi ya dawo da nama tabbata biyu nan mana kada kai na waye ne sau daga haka a yi ukalu amla To, in tambaya ta fito, to shi ne za a je a ji amsa. Wahal tara ruju'ahu, kana ga koma wannan nasa an saidihi dawowarsa daga naman nan ƙata'an li'irsali li'irsali ya yanke ainihin ya yanke turawa na tunda ni na cunna shi a farko amma da je ya dawo shin ya yanke cunnawa na amla Kala lam asma amin malik fihi shay'a kaga ba irin eh fatawa sai duk ɗaya ne kawai kaci ba dai karin ne ya kashe ba shi yace mm, mm, ni dai ban jiyo daga maliku ba kuma ba zan masa ƙarya ba karatunmu da wannan nan ya ishe mu muyi hankalin da mutum ba zai ce malam ya ce ba kuma bai ce ba ko da shafawa ka yi ka je ka dawo kana ga kaman na taɓa cewa amma ba ka da yaƙinin na bai halatta ka jini nan sai dai in kana da wuri da nashin littafin da na karantan ko ga maganan kana da ita dalla-dalla ka riƙota to shine kana icewa na ce in an dace to na sha in ba a dace ba a zaba na kai da. amma kawai ka so kake kai dole ne ma a irin wannan ai dole wannan maka ai na ma shayin ta ai na ma yi kaza ka je kai fatawa da ita wannan akwai nau'in rashin tsoron Allah tare da kai kana da ganganci ka yi wannan don wata biyan bukatanka Wa'ara ara in kana amma ni daga wurina ba daga maliku ba saboda karan wannan nauni wa'ara in kana innama dalla anhu saiduhu in naman ya ɓace masa ne fatafal kalbu karen nan ya juyo awil bazo kama tasna'ul jawarihu kaman yadda na kan yi idza dalla anha saiduha talabatu, yamina wa shimalan wa atafa ala zalika ainihin fi talabi fa hiya ala Saliha tana nan a turawan farko ma damar bi hadhihi hali kuma sannan an san eh, yaushe da muka karanta a maganan dabbo yana ce cika amal ne barewa abin da sa kare ke kama ta tafi kare gudu in ta gudu ta gama sai ta tsaya sai ta da asana neman wa biyo ta shi kuma na lokacin zai same ta to yi yau yo kwana ya gudu gudu kila yo kwana ce kila mata dawo baya fa amma in marar kalb in kanan nan ya tafi bi kalbi misalahu fa wa kafa ya muhu ya tsaya yana sonsonan kare yana sunan kare au marra ala jifati ko yi bi kan mushi fa wa kafa ya kulu minha أو ما أشبه ذلك أو يكون الطير عجز عن shi, ko tsuntsun ya kasa farauto shi fa hadha tariku lima arsala fihi ya bar abin da aka aika shi a yanzu ba aikin mutumin yake yi ba wa qad kharaja min al awwal fa in kana lamma atafa raji'an lokacin da ya kwana yana dawa تاركا للطلب عبصر ذلك الصيد فطلبه أو لما رجع عاجزا عن صيده تاركا للطلب نظر إليه بعد ذلك فطلبه فهذا ابتداء منه wannan daga wurinsa ne farawa ne ba za a ci ba laysa bi irsali wa kadhalika hadha fil kilabi walam asma hadha min malik to ya ishe mu